bukatun ma'aikatan na matatar man fetur wato Soras ta da magaran sun hada da jadawalin albashinsu da alkawurran da magabatan nasu suka daukar musu alhusaini tambari liman shine magatakarda na kungiyar Sinatran ta Soras ta da magaran a hannu da muka sa ya kamata magabatan mu 'yan cana da 'yan niger su ba mu wannan jadawalin namu na kuɗi mai tsara ma aiki akan ka'ida tunkan su je wannan nasu zama za su ba mu wannan takardun su ba ministan mu na petrol wannan takardun haka nan ne ka'ida ta ce har yau su ba mu ba shi yasa muke Allah wade da alƙawalin da suka ɗauka kuma sun shiga cikin wata hanya busa so su cika na biyu in shekara ta ƙare muka yi aiki mai kyau mai aka samu daidai kudurin da ake so muka cimma gurin da aka sa a shekara za a bamu wani alhaki wanda ake ce ma firm de production alhamdulillahi bana mun cika wannan alkawali mun samu rata da ton da yawa ma na mai an ci riba kamfani ya samu alheri ya kamata da gaugawa dokokinmu ne na ma'aikata a takardun mu yace magabata su dukowa da gaugawa magabata mu na tsora su ba mu kuɗin mu saboda muna nura mutanen abokan aikin mu na cana ba sa darajanta magabatanmu ba sa darajanta dokokinmu na ƙasa doka ce ta ce. Ma'aikatan sun taɓo batun matsalar muhalli ababen more rayuwa da horo don samun kwarewar aiki. Wasu ba sa cikin gidajen da kamfani yayi to rayuwa ta yi tsada rayuwa wahala gare ta ma'aikatan soras haya suke ya kamata kuɗin haya a ƙara shi na gidaje na ma'aikata daga ƙarami har zuwa babba kuma ya kamata a ƙara kuɗin ruwa da kuɗin wuta kuma muna jaddada ma kwamiti wannan wanda yake aiki a saman kan Eh, a yi jadawali saboda ma'aikata na kamfani soraz 'yan nijar a samu a je karatu mai inganci mu samu gobe maye gurbin wannan abokan aikin mu na 'yan cana wata ran ya zamanto kamfanin wannan na soraz 'yan nijar ne suke aiki a cikin takwararru ne ya kamata magabatan mu sun ɗauki wannan alkawalin su samu su cika a ƙarshe kungiyar ta sinatren ta yi kira daga kausan murya ga hukumomi kamar haka idan kuma hukuma ta gidan mai minista na ƙasa ba su ji ba kukanmu da direction general na soraz manyan magabatanmu toho a gaba duk wani abu wanda ya wakana su suka sani wannan sanarwa ce ta jan kunne muna fatan za su gyara kurinsu da gaugawa su biya mu bukatu su ba mu hakkinmu idan kunne ya ji jiki ya tsira. A ɗaya waje na nemi jin ta bakin jagororin matatar man fetur wato Soras ɗin ta da magaran da na buga wayar jami'i mai kula da sadarwa da hulɗa da jama'a sai dai ga amsar da na samu. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.